نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدزاك سادوا أولا المسلسل البركة مسجد أم خديجة Allah mun madaukakin sarki ya masa rahama da yake wannan anguwa na Bolori Wani. wannan birni namu na mai Maiduguri babban birnin jihar Borno Allah mun madaukakin sarki ya kuma tsara mu a yau Juma'a 20 da biyar ko 25 da ga watan Jumada al-Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam Jumada al-Akhirah hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda yake daidai da 28 ga watan daya miladiyar annabi isa dana na maryama 2022 idan ya inganta Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu bakin karatunmu na mako mako في لسان رياض الصالحين من كلام سيد بن القديم ولكم بالضمان من الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وندولنا محمد العشرين مجلس من عشرين مجلس شون لسان البركة اذا ban قصور kuskure ما قد يجبات من gabata mun tsaya akan hadisi حديثنا arba'in da mu kai na 45 ba na'am ba mu tashi kan hadisi na 40 Thank you. saboda ni na tuna mun yi hadisin ana la ya tamanna yanna ahadakum al-maut kuma na tuna mun yi hadisi na 41 hadisin abi abdullah khabbab ibn al-arat da kuma ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mutawassil burdatun lahu fi zillil ka'ba ba mu yi shi ba to a ina na yi karatu wannan hadisi ne idan na san na yi karatu hadisin nan ba da kuma ba ya fi nan hadisin khabbab ibn arab ibn al-arab ba ya to za a bi ni tarjamar khabbab wani ba ne ban iya na duba tarjamar shi ba subhanallah wannan al-khatab min ilmi ظننت أننا قد قرأناه جميعا ya subhanallah haka na sunan الناس na sun muka yi karatu hadisi ba da ku bane mako biyu baya muka yi طب لا متأكد حديثنا 41 إن شاء الله حديث أبي عبد الله خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوتر بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وينشر بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عني والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراشد من صنعاء إلى عبر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وفي رواية وهو متوسل بردة بردة وقد لقينا من المشركين شدة khabbab ibn al-arad sai daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda nace za ku bi ni bashin tarjamar shi bashin da yake nan da ake bi na ko Allah sai dan koda na manta ma ko zuwa sai a kula mini kar ya zama mun wuce ko tunda ba mu haduwa da ba a baya yake cewa shakauna ila mun kawo korafi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mutawakkilun burjatan lahu fi zillil ka'aba yayi mataji da wannan gudu wani gudu na shi a ƙarƙashin inuwar ka'aba alaihi sallallahu alaihi wa sallam ya tara mayajin shi sai yayi mataji da shi mun san mataji yayi kamar filo da shi mutawassit al-wisada shine filo don aka ce tawassada ya yi kilo to mutawassilin ai hala hali da aka same shi an same shi a yanayin yin matajin kai da wani gudunar shi sallallahu alaihi wasallam a karkashin inuwar ka'aba hmm? kasar wani ikon ubangiji sai a aiki mutum a masa ya rayu a maka ya mutu a maka a bisne shi a maka amma da yi taɓa zuwa ya aikin hajji ka yadda kawai abin na Allah ne in ya yi aminta sai kai in bai aminta ba kai ba Thank you. idan Allah bai zama maka ita kai zai girma a aike shi ya girma ya kare rayuwar shi abin da ya masa amma shi bai ba duk da an ce mun wani hatta su muka maka in ara aikin hajji ne akwai wani amma da ake karba a hannun su sokin hajji to ma ala ayyati hal in dai arkana can canje kamar asibiti ka dan yi hajji ɗan su goma ka zo ka mutu inda dama ko ai ina can Allahu a'lam Allah ya kira mu da muna so yana daga cikin ibadu da zai tabbatar maka da rahamar Allah insha Allah in ba dai ni da za ka zo ka yi ba shine ka samu hajji mai kyau الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة اللهم أدخلنا فضيحة جنة yake cewa faƙulna sai muka ce ana tattausiru lana a lokacin sun sha'arori a hannun shirkai an yi rayuwa ne a lokacin da ba su da sakewa idan ka ce za ka yi musulunci to kawai kayan cikin shan wahala ne a lokacin ai mu yanzu bonan za mu ta samu bilal ibn abi rabaha ko ibn Rabah yana zuwa a kwantar da shi lokacin da shi da wasi suna bayi za a kwantar da bilal a tsakanin a cikin tsananin rana sai an bar shi ya ɗauki rana ya rike sai a kwantar da bilal a tuɓe shi riga a kwantar da shi sai a kawo dutse da yin kasu da rana sai a ɗaura mar a kan shi don ya mannu ya ji zafin da kyau iya kwance iya ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne kuma wannan yana bakanta ma masu gidan shirai ya za a yi ya ci gaba da fadewa za a gane shi ana kashe mutum ga yayin musulunci ai ko yanzu a wasu sassa na duniya ana kashe mutum ga musulunci ba ko bilal da sauran sahabbai idan ka ce ka musulunta kawai ka shiga سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه شي يزو يبيا كدي أكا باش بلال يعين نفس شي في سبيل الله بلال يقبلها باب إرن هذا بغض ذنبا an kashe sumayya ko mamar ammar radiyallahu anhu jama'a me ne tinta saboda ta yi wannan tsinannen bawan Allah Abu Jahal shi ya zo ya ɗaukan sakali ya miƙa saka masa ta farjin ta har to da wahala ya kai wahala cutarwa da musgunawa ya kai ƙimma وسيدنا عبيد كبورا النبي صلى الله عليه وسلم كي يمر انا كان سفر سيرو لنا بذكر وقام انا انا انا يبقى نصر بس يا ما يجي انا كي ادعو انا كما لو ايه كان مضيع فمضونا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا باقل عبادي انا باقل عبادي waɗanda suka shiga hali na tsakani kayi don addini a baya ne don mu na yanzu mu ɗauki izina mu gane cewa addinin a sauki na farko ke na biyu kuma mu ɗau darasi na haƙurinku da zuriyarku akan addinin su annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya ce wa sahabbai a wannan lokacin yake to fa da man qablakum ya kasance cikin wa'anda suka gabace ku yukhadhu ar-rajul sai a kama mutum fa yusfaru lahu fil abu sai a tauna kasa a tauna rami cikin kasa fa yuj'alu fiha sai a sa shi a cikin abiki za a bar iya kanshi ثم يؤتى sai سي أبو ذرته fa yudau ala ra'si sai a sa a tsakiyar kansa fa yuj'alu al a yanka shi kashi biyu a yanka kan da tsage kashi biyu ta kusa da fil al-kadara an da tsage sai a yanka kan shi kashi biyu ba don komai ba don ya ce zai addini don yana addini wa yumshaku bi amshaqil hadid sai aka musu mataji da mataji na karfe ana mutum a ɗauko kamar kum na ƙarfe sai ana mar mataji da shi ana taje shi da shi ina za a kaje ba fa gashi ba ma duna lahmihi wa izabi za a saka ni ana karce namun jikinsa daga jikin ƙashinsa mutum da ranki za a na karce nama daga jikinsa har sai an ga farin ƙashi ne da shi don ya yi imani da Allah amma kuma ma da su buhu zalika an ne, haka baya sa mutum ya kauce daga addini shi magabata za a tauna rami a ne mutum da ran shi a kawo zarto a sa a tafiyan kan a dinka zirzawa ƙiƙiƙiƙiƙi sai an raba kashi biyu ya mutu kawai ana so ya yi zai ya bar musulunci zai yarda ya yarda wannan fa sun al'ummar da suka gabaki annabi sallallahu alaihi wa sallam za a zo da mutum a kawo matajin karfe a saka a dinga kirsan naman jikin shi har sai an da farar kashi duk ana jada mishi wannan azabar ne don ya yi ya bar addinin shi amma hakan baya sa ya bar addini hakan baya sa ya bar addini mu yanzu me ake mana yanzu shi wani zai bar addinin kawai budurwa ya gani yana so zai je gun boka a yi kaji haka ne mu ba sa kudi yake so ya yi zai je gun boka a yi kaji man aka kahinan au arrafan فصدقه بما, بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد duk wanda ya je gun boka ko malamin duba gobe da nisa ya gaskata shi akan abin da yake faɗa mishi ya kafirce da aka saukar da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga mu yanzu a abin da ma la yanfa'u wala yadun ake rasa addini ko mutum yana sai ya bar addini zai kai kudi kuma sai ya je kun bokan a yi ɗafin da yi kuɗin ba ya rasa addini ya rasa arziki kafirar duniya wal akhirah zai huwa al-khusranul mubin shi duniyar ma biyu ci ba ko mutane muna mantawa kaga duniyar nan Allah sai ce sai ya ga dama yake ba man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم yaslaha مذموما مدحورا الله يتي duk me san duniyar ma ba Allah ya ce za mu gaggauto za mu ba ma mutum ma da sha'u abin da muke so za mu bayar shi kan ba liman nuridu ga wanda muke so in Allah bai zabe ka maka zai ba ta duniyar daga nan kuma Allah ya ce sai mu danna shi a jahannama zai zo ya riki jahannama a danna shi a gasa mar azaba a ciki to magabata za a cutar da su annabi ko sahabbai yake faɗa ma wannan za a gana musu bakar mu azaba dan su bar addinin su amma hakan baya sa su kauce su su jije ran daga kan addinin su za su tabbata akan addini su ci gaba da bin Allah na lokacin sarki wallahi annabi yace na rantsi da Allah ليتمن الله هذا الدين هذا الامر الا زي كيكا وانا الامر يعني شو هكي الا زي بعد التمكين يبعد تركي تمام الدنيا حتى يصير الراكب حرمعي يا أوزوك إنسان من صنعاء تندق صنعاء أيمن har ya je ila hadramaut ya je hadramaut la ya khafu illa Allah baya tsoron kowa sai Allah malam an yi zamanin da duk irin da musulmi ya zo ba musulmi ba ɗari biyar a zaune in shi ɗaya ya zo ba su ji tsoron shi duk ƙanƙantar shi saboda izza ta addini yanzu mu muka wulakanta kanmu komai yanzu musulunci ba mu da nan komai musulunci ba mu da nan duk kuma abu da aka ce na addini ne mun bar yanzu a kaskance sai a yi wata ɗaya za a yi wata ɗaya ana neman naira dubu goma a kuma kadija abun kunya wata ɗaya ana neman dubu goma haka ne ko ba haka bane mun kale addinin da aka gina hukuma islamiyya a zamanin su aka tsarkake zukata aka yi yanzu a yi addinin nan don allah kaɗansa sai da aka kai matakin da mutum zai kasa tun daga maka ya je har iraki baya tsoron kowa sai Allah wazibu ala ganani ko kuma ya bar dabbobinsa suna ciwo a jeji shi ta motsa ciwo iya abin da yake tsoro ke kada ya bar dabbobinsa ba mai gadi shi ta motsa ciwo mashi yanzu ba duk mu yanzu ga kyarke sannan muna yawo muna tare da su ba yadda za a yi kamar da dubu ka goma a masallaci ka dawo gobe ka kwanta mai imani in ya ɗauka zai ba wa liman kaga wannan ya yi abin da ya dace ko amma wani zai ɗauka idan an bai zai a dama ga ne idan mai shi ya bayyana ba shi idan ba a gaishe ba kuma zai kwanta kai gana ya gane sai dai wata labarin ya ci dubu wani malami ya taba zuwa nasiha wani matsalaci aka yi wa'azi wa'azi ya daɗi malami kuka limamin masallaci kuka ladanin masallaci kuka masu sauraron wa'azi duka kuka masallacin kar ya fake da kuka da aka idan da sallah aka fito bayan an gama wa'azi an ramma yanayi da shi ya rasa a cikin masu kukan nan wani ya sake bari mai wa'azi takalmi ya ce kullu na yanzu ba masari kan ni'an ce dukkanin mu muna wa ya sake min takalmi kuma <laughs> dukkan muna wa ya sake min takalmi lil'asaf abun bakin ciki ne a ce duk wani abu na addini mun bar shi a baya mun bar shi a baya tunanin mu kawai in gida na lafiya in masallaci ba lafiya duk ne ba damuwa na bane wanda kuma gidanka da ita zauna lafiya ba masallaci ya zauna lafiya masallaci ba abin da yake hada ka da masallaci sai Allah ba abin da ake yi a masallaci sai neman ganin an gyara tsakanin ka da ubangijin ka da yalice to amma kai wannan gurin da ake wannan aikin gyara tsakanin ka da mahalicin ka kai shine kai da abin shawara a wulatanci musulmi ɗan kwanka da kuna rayuwa da shi a tsawari ba shi da kaya kai kana da kai talatin da biyar kana da kai talatin da biyar magabata fa idan gayu kai yawa a anguwa ba aure haɗa ku ake a musu aure wannan saboda me saboda sun san zaman lafiya ɗaya shine samari su zama sun shiga da shi in aka bar samarin nan a kunce ga 'yan matan nan su ma ba su nemi gurin zuwa ba the result is going to be very critical ba za a ji daɗin sakamakon ba sai a haɗu mutum bakwai goma waɗannan wannan alaji ya kawo wannan ya kawo sai a haɗa sai duk a kawo sai to kowa ya fito da mata sati mai zuwa za a muku aure an biki a ɗan huta wata yi biyu a sake haɗowa a sake nafta wani saboda an gano cewa sabon Allah baya bari a zona lafiya sahabbai din Allah suka yi sai zama na duk inda za su yi ba sa annabi ya ce walakin na kuma ta ajiyar amma kukuna gaggawa ne kukuna gaggawa ne da hadisi ne wasu malamai sun haskana shi al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa daga shaytan ba a gaggawa ka san akwai wanda yau yau ya fara karatu a masallaci yau yau aka fara kafa mara fika amma burin shi yadda ake taruwa a saurari da tsakanin wani biyar ne a taruwa a saurari shi ba zai yi ba yau da gobe take time ko shi malam Allah ya kara mishi lafiya da imani ai ba rana ɗaya kawai ya farka mutane ta tsaro sai da yayi karatu yayi hakuri kuma yayi ikhlasi sai Allah ya daga shi kai ma kai karka yadda ka zama mai gaggawa a cikin duk harka annabi ya ce kuna gaggawa ne. wannan hadisi yana nuna mana hakurin magabata me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu ma sahabbai wannan labari dan ya lallashi zuciyarsu su san cewa duk abin da ake musu fa an yi ma wanda suka gabace su ai ko shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana mai irin wannan lallashin ko fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qabl ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabi idan an karyata ka yau karka damu ya mai Allah ka sani an karyata annabawa da suka gabace ka sun zo da shirya sun zo da littattafai sun da haka ba a akwai annabin da ya zo ya gama rayuwarsa ya gama wa'azin har ya tafi ma ba wanda ya musulunta akwai annabin da ya zo a wa'azin ma da bai mutu daɗi ba buge shi suka yi suka kashe Allah ya shafa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun ka san kauyen sun al'ummar wai yana so ya burge ba ya hude da banasari ba ya hude da annabin Allah ma ya zo bai burge shi ba ya kama ya yanka kai ne zai burge ka annabi ya haya da ka zarra go haka ka samu kanka yanka da suka yanka annabi ya haya wani sai ya ce to ai an yanke an buge jela ne an bar kansu maciji ne karke kai ka take karke jela ka take kai kaga ai baka take inda matsalai ba karke inda matsalai yake ba me yasa ka ka faɗi haka kace ai baban shi zakariya shi ya koya mar suka ce ina za a same shi ai yanzu aka yana wurin kaza aka ji aka samu annabi zakariya ma aka rasu shi ma aka kashe annabi zakariya da annabi ya haya uba ne da ɗa dukkan su annabawa kashe su aka ne da su sun yi bautar hannu. Firauna ma ba yayin yin na annabi Musa da Haruna duka gudu da ba su gudu ba da ba kashe shi a maka ba yayin yin kashe annabi sa alaihi wasallam ba ai ranar da ya yi hijira a ranar an kafa mar target ne za a zo a rike shi yana bacci da abuwa ta saka mar wuka ya mutu target din kenan suka yi musanyen makwanci da na ali shi ya sula ne bar maka tare da na ababakar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wannan lallashi ne su gane cewa da an yi addini mai wahala to mu ma mu gane cewa fa da an yi addini da wahala sai mun yi haƙuri kuma kar mu yi gaggawa Addini da za a maka idan za ka yi addini za a buge ka sai ga wata rana yau bilal ya hau kan ka'aba sai da ya hau kan kan katangar ka'aba ya tsaya ya fara rafka kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar a makar wahshi ibn harb bayan ya kashe hamza a uhudu an zo kamin ya musulunta to a kamar miliyar bilal na ji kuma yana kiran allah a makan aka ce bar hayi maka aiki aika faɗo hannun manzo allah sallallahu alaihi wasallam da musulunta garin yin haka ta ayyar da ba faru kuma an shiga maka amini na muhallifi na mukassiri na lasan hawan ba a ko normal an shiga maka an karfi maka Ya ce ta ba bace ta kashi daga karshe da ya gudu fa'i daga nan ya zo ya musulunta mu'addin inda za ba a isa ai addini ba fa'id da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mai aka yi koran shi suka yi bayan sun kore shi sai suka tura yara a bayan shi ku je ku ku jefe shi da shi da zai bin sadi suka jirga jifan annabi sallallahu alaihi wa sallam har suka yi shi rauni malaika jibril da malaikan dutse suka bo kan cewa a ɗaya ko a rabce su a nike garin duka annabi ya ce a ba mamaki su aiki wanda zai musulunta kuma haka ya faru daga ƙarshen ƙa'id yau mutum ya musulunta gobe mutum biyu su karu jibi mutum ɗaya ya karu ka mutum bakwai su musulunta kawai wata rana wa shi yana ba'i kawai ta yi duk kawai ya ji ana ta kalmar shahada ba'i hankalin shi ya tashi sai da ya faru aka ta yi ba'i ta ne aka musulunta ya ce eh eh ba'i ta musulunta ita ma ta zama musulmar da ya ce wallahi ta fashe daga ƙarshe wani musulunta shi amma da annabi sa alaihi wasallam ya je ba'i korin shi akai yau kuma sai ba ba'i sun ta musulunta magana ya kare ko bai kare ba to kar mu zama masu gaggawa kar ka ga mutum don yana wani bid'a kar ka zo kawai kawai tunanin ka daga yau kama mutum wa'azi yana da wani tabi'a na mummuna ko yana wata bid'ar ta ko wani abu daga yau kamar wa'azi gobe ya gyara a'a sometimes it takes it takes time a samu gyara Ya yakan dauki wani lokaci kuma musamman kai ne wa'azi don a gyara kar ka zamo mai kosawa kar ka zamo mai kosawa imamu ahmad ibn hanbal shekara hamsin yana ma wani wa'azi ya bar wani mummunan halinci ko shi ko imamu shafi'i shekara hamsin yana bar wa'azi ya bar wani mummunan ɗabi'a ta shi bai daina ba shi kuma bai daina mutuwa ba shekara hamsin kai masu mummunan halin angonku da kuke amma kawai dan yau ka zama usamu ka zama malamin islamiyya duk mai shan sigara angonku kai ba shi ba sallama ka da shi kana kyaman shi da yabo assalamu alaikum ya muku sallama assalamu alaikum saboda me yasa saboda yana shan taba baka taɓa mar wa'azi ba amma kana kyamar shi kamar wa'azi in ya ci gyarawa ka yi hakuri gobe ka tashi mala bakar gumi Allah ya mishi rahama zai ma wani wa'azi sai je ai aski irin cin kan da ya aiki aski cikin pong da ya zo wucewa ya ga malam ya na ya gaida malam ka gaisa karawa kan layi na wuni lafiya ka gaisa lafiya lafiya ya tashi zai tafi sai ya ji awa da dalla ta sa umar shi dalla a ina aka yi wannan aski ne ya mun kuna so ne ma mu je a yi karakallah wannan askin bai kamace ku ba ai kuma malamai ne sai ba kyau ne yin askin nan akramakallah gari da suka abu ya yi aya ya karanta ni hadisi ya karanta masa maganganun malamai da hikima ne cewa akwai abokina wasu daga cikin kwanan sun san shi malam lissafi kuma na gidan karuwai jira su za a zo gidan karuwai sai a ja karuwa ɗaya gefe sai a ce mata ga ki, amma kawai magana ne zo sai a fara mata tambayoyi haka akan me ya kawo ta harkar nan me ya kawo ta harkar nan daga nan har a fara sa wa'azi wallahi Allah kadai ya san mutanen da suka yi sanadiyar sanadiyar haka mutum nawa muka mai dajiya yau wannan ya tuba mu ɗauka mu kai adamawa wannan ya tuba mu ɗauka mu kai biyu wannan ya tuba mu ɗauka mu kai gwaza wannan ya tuba mu ɗauka mu je kwaya haka aka dinga karuwai ne ba sun gudo sun bar gidajen iyayensu sun zo suna iskanci a garin nan systematically sun haƙura sun bar harka, an ɗauke su an maida su gidajen kai ne kai لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم to a daina gaggawa a harkar addini wani abu wani sai kai mar wa'azi ko hi akwai wanda fa shi shi ba ba wa'azi bane ba aya da hadisi bane za ku sa shi ba ka ba shi naira dubu biyu daga ranar ya mutu ya ci ya faruwa ko ba ya faruwa Su 2000 an gama Allah ya kama dace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito a wani riwaya wani riwaya na wata riwaya kuma wa huwa mutawakkidun burdatan ya ce kalma da wa jumla da babu a riwaya da muka karanta wa qad laqina min al mushrikina shiddatar mun haɗu da tsanani daga mushrikai an tsananta mana mun sha wahala حديث نار بين اليوم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن هادس مئة من الإبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال الرجل والله إن هذه قسمة ما أجل فيها وما أريد فيها وجه الله فقل والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف أو كفر في ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالسرف هو بكسر الصاد المهملة وهو سبغ أحمر hadisi na arba'in da biyu hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda yake cewa lamma kana yawma hunayn bayan an yi yakin hunayn wani shekara aka yi yakin hunayn wani shekara aka yi yakin hunayn gabado wani shekara aka yi yakin hunayn wannan bari wani shekara aka yi yakin hunai mun ku ambata a karatun ya bu salihin shekara na uku na biyar na shida na bakwai na takwas na tara eh na uku ba su yi da biyar wallahi ba da tara bane ba na goma ba ne to na ba ku a kai ne a nemo shekarar da aka yi yakin hunain ba zan faɗa ba ne to akar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na san fil hikmat annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita wasu akan wasu wajen ba da rabon gado dawo ga zauna zai iya yi waya ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fifita wasu akan wasu wajen rabon gani gane ba za mu shiga tafafin na abin da ya faru a yakin ba فأعطى الأقرع ابن حابي مئة من الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكرا أمة داري يبيع الأقرع ابن حابي وأعطى عيينة بن حجيس ya ɗau misra zalik ya kuma ɗauko rakuma ɗari ya bai wa ƙwarai ƙwayyana ibn qis wa aqa nasan min ashrafil arabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ganima ga wasu mutane wa'anda masu daraja ne cikin larabawa wa atharahum yawma idin fil qisma ya kuma fifita su akan mutane a wannan rana wajen bada rabo wato idan aka zo na biya kaga ba lalle ne rabonka da nan liman ne ba liman yana ba da sallah kai kuma mai kake A hayanan hmm? wani abu na musulunci na dukiya zai zo sai kaga an ba wanda ba musulmi ba kai musulmi ba ba ka ba hikima shi ne wani zai zama na idan an bashi daga zuciya ta addini wannan zai lallashi zuciyar shi ya karbi addini na fata mubari akwai wanda yau wallahi in aka ɗan dubu ɗari biyar aka ba shi zai musulunta kuma kar ka yi mamaki musulunci shi kuna kowa kyau da tsakanin shi a masallaci bayan wata hudu biyar ɗaya wallahi akwai waɗanda da suka ga kyautar manzo sallallahu alaihi wa sallam suka musulunta na ba ku labari wata rana ana tafiya ana harkar yaƙi hmm? nabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai aka nemi ruwa da za a yi alwala a karasa aka nemi ruwa aka rasa sai sahabbai suka ga wata mata ɗauke da ruwa suka kawo ta za a rinsa wani sai a bamu ruwan nan biyu kasu sai ta ce a gaban da a ina za mu samu ruwa mun ruwa masifa sai ta ce tafiyar nini ɗaya ne daga nan zuwa ina ake samun ruwa ni ma tun jiya na fita yanzu nake dawowa daga nan zuwa a samu ruwa ta fiye nini ɗaya ta ce lallai suka ce sa akwai aiki ya za a yi ta ce gaskiya ruwa na ba na sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ki ba mu ruwan aka kawo ruwa a nabi sallallahu alaihi wa sallam da ya sa ya hannunsa sai a kankanin yatsu nan kawai ruwa ya fara dubo aka ɗibi ruwa aka yi alwala aka ɗibi na sha aka sha aka ɗibi na zubawa a gora aka zuba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cire hannunsa ya so matar na ruwanki ya rabu ta so lafi rabu ko kaɗan ba a haka na ni a maza sai so ne shi bi da mayafin shi ya so wa sahabbai to a ya karfi mayafi ya shi bi da ya so wa sahabbai kowa ya kawo sadaka mai tukuyi mai inabi mai kaza aka kawo aka haka ya ce a nan da ke tana ta ce to wannan din waye ne aka ce shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan shine Muhammadu da muke jin labari ce eh ta ce ta shi ke da maruku gari tana zuwa garin ta ce wallahi ku da na haɗu da wani mai mulki amma ba irin sarakunan duniya ba wallahi in ba annabi ba wanda ne ke wannan iran ku ɗaya shi ne wani ya taɓa zuwa yin eh, annabi yana tafiya ya ce kwallon shi ta ce ba mu kudin Allah tun da ba ta ka bace ba mu daga dukiyar Allah tun da ba ta ka bace annabi ya sa aka ebo dukiya ne tsari yawa aka bashi iya zuwa garin su yace ji wala ku je ku musulunta yace ra'aytu rajulan yuqbi aba'a man la yaqtal na haɗu da wani mutum da yake kyauta irin kyautan wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi sallallahu alaihi wasallam san ba mu wanda ba ma musulmi bane wani don in an ba shi zai musulunta kun ga mun misalai biyu nan na baya da aka ba su me suka yi sun musulunta har sun musulunta da wasu to aka yi to akwai wanda shi ba zai musulunta ba amma in an ba shi ba zai cutar da musulmi ba in kuma kaɗan a samu wani wanda zai iya sanadiyar a kasa yin sallar jam'u a unguwa eh to amma in za a magana a wata a bashi dubu ishirin talatin sai a yi wata biyar in an zo ba a takale kuma zai ce kai wayannan mutane ba sa neman tashi hankali a barsu haka ne kuma haka to da a bashi wannan kudin a zauna lafiya da a bayi kuma a tattutar da mulmulai wanne ya fi dacewa ba na sa alaihi wasallam sai ba ma irin wa'annan dukiya don a zauna lafiya to da aka raba ganimar ne fa qala rajulun wali sai ke cewa wallahi inna hadhihi al-qisma yace na rantsi da Allah wannan rabon da annabi yayi ma udila fi hadhihi adalci yace wa ma urida fiha wajhullah kuma ba dan Allah aka yi ba son zuciya ne kawai ya ba wa larabayan wani wannan mawa ma'anar da aka kai malamin islamiyya kai hakuri ustazu a matsalaci kai hakuri daga ran da kace za ka yi addini to ka shiga uku Shaitanun na mutane da aljanu sun nuna bugun sun dinka bibiyarka ka da shaddu ka san yanzu kowa zai iya tsayuwa a jirgin bishar kai hira da budurwar shi haka ne to kai in kana harkan addini kai da matar kan haka ga kuna tsallake kwanta a ce ta zauna yanzu suke so mutane ba a yi kaza a yi kaza mu kai. matar kan saboda haka kai hakuri kawai yayi wannan rashin kunna ya faɗi wannan kalma mummuna akan annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Mas'ud سيري والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سي ما رنتي الله سينا دون هذا من الله صلى الله عليه وسلم لا بالي إنك فأتيته فأخبرته بما قال لم رسول النبي صلى الله عليه وسلم نبالي لا بالي أبن دون المسلمية فتغير وجهه سيفكا النبي صلى الله عليه وسلم يستوي حتى كان تفصيل في حريه ضمان كمان اي شاف امر وزاد زاد يعني ده انا لسه قال له كلمه رمي الشيخ فكر ذات ثم قال فيه فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله يجي واجه ادلتي اذا قال لهم انهم تبقي ادلتي أي أن النبي كوشي ربا ربيع الله ليه بعد أولا Allah ne zai ce a ɗauka za a ba wa wani a ɗauka a bayan ba shi yake ba ka ɗin kansa yake sun makala sai ya kama Allah Musa rahamar Allah ta kai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam qad qutiya biha akthar min hadha fa sabara an tutar da shi da sama da haka ya tuki kuma ya hakuri annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa kad alajtu bani isra'ila ashadda al-mu'alaja yana daga cikin annabawa da suka fi kowa shan wahala a duniya annabi musa mutum ne ne kunya idan zai yi wanka sai ya nemi inda ba ido ba zai gan shi ba sai ya tuɓe ya yi wanka ya sa sutura ya dawo cikin jama'a wallahi sai suka fara yawo cikin gari suna cewa annabi musa yana da baiwa yana da kaba cewa 'ya'yan marinansa 'yan biyunsa sun yi girma sosai ne iya baya so mutane su annabi musa ba annabin allah ba annabi ba a kan idon ku abin da ya gudana tsakanin shi da fir'auna ya faru a kan idonsu aka biyo su da gudu annabi musa yadda kita ruwa da sanda san falaka fakana kullu firqin ka azim suka wuce lami lafiya a kan idonsu da fir'auna ya shigo ruwa ya haɗe ya shi annabi musa ya ɗauki wasu daga cikinsu suka je inda yake magana da allah suka ji Allah yana magana amma mutanen nan suka zo suna cewa iya da kaba a lokacin da suka ji Allah yana magana ma cewa suka yi nima mai zama Allah ya fito iri iri da ganshi. cewa suka yi a hakan bawai sai da aka ɗauko wanda suka fi kowa hankali da mutuwa ustazan cikin su shi ne da aka ga suka ji Allah yana magana da annabi Musa suka ji zargin annabi Musa da Allah sai suka ce mu ba mai zaba ma Allah ya fito iri da iri da ganshi. muna so mu ga Allah da ido to kai kuma yanzu a Najeriya wai wannan mutumin kake so ka dace ai kai dan kauye wallahi suka da yawo ai annabi Musa yana da gwaiwa ne annabi Musa yana da gwaiwa wata rana annabi Musa ya je ya kuyi a bayan wani dutse da wanka da ya tuɓe tsira ya ajiye kayan shi akan wannan dutsen ya je ya yi wanka da ya zo ɗaukan kaya dutse sai ya masa sai kuma dutse ya zaka muna ya ku dutse dutse ya sake masa iya gudu iya bin dutse dutse iya motsawa har sai da dutse ya zo da shi cikin jama'a aka gaba annabi musa lafiyar shi kalau kawai kunya ne ya sa baya son yayi wanka rana a ga wuta tukunan dutsen nan ya sa ya dauki shi don Allah an cutar da shi ko ba a cutar da shi akwai wani bidiyo da a ramadan ya tsaya wa ban san ko kun gani ba ni ya kuma sai ishirin suka tura shi limami ne ya yi musu tarawi ya yi musu sallar isha shi kadai ya yi musu tarawi shi kadai ya yi musu tahajjud shi kadai ya yi musu sallar asubahi to sai aka manta ba a kashe microphone ba liman ta ya kwanta bacci aka yi rashin sa'a liman ya barci irin mutane ne masu barci masu munshari sun suna barci sai ya fara munshari yana barci wallahi mutane don Allah liman su ne ya kamata su su zo su kashe fika ko wallahi tallahi rafan bidiyoyin liman suka yi yana barci suka yana wallahi limani limanin limamin kai suka yada a duniya hmm? kai tsakani da Allah wa'annan al'ummar sun kyau wa'annan mutane tsakani da Allah sun kyau an limamin su annabi musa ba abin da allah bai ma al'ummarsa na alkhairi a kan su ba amma ba su wallahi sun da shi kai wallahi sun da shi kai malamai abinci ta saukar musu ake daga sama almanu da asalwa almanu da asalwa saukar musu da abinci ake daga sama wallahi suka zo suka ce sun ba ka so soyayyen nama ne fa da du alaji soyayyen nama da du in ka ce shi kake so ka ce shi suka ce su ba ka so udu ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitu al-ard min baqliha wa qitaha wa qumiha wa adadiha wa basaliha suka bo suna roƙar su suna roƙar su albasa su alkama suna neman su wannan abin su kabewa kabewa a wannan kayan su kabewa suke cewa wai a basu nan ba don kuma nuna wani guda ba nan muke ci kullum muke wannan mutum an kusa ka cewa kai za ka birge shi mutumin da Allah bai birge shi ba kai za ka birge shi ku hari aka yi kisa aka yi kisa na wani mai dukiya aka kashe shi sai ake zargin wasu to gudun kar a samu tashin hankali sai suka zo suka samu annabi musa suka ce ka tambaya mana Allah Allah ya faɗa wannan karo kan mana Allah mutumin ne ya tashi ya faɗa mana ya kashe shi wanda aka kashe ya faɗi ya kashe shi annabi musa ya roki allah allah sai ce a yanka saniya in an yanka saniyan a ɗau naman saniyan a bugi mutumin da shi zai kashe faɗuwa ya kashe shi ya koma don allah ne ya kamata su ba sai a ɗau saniya a yanka ba iya ce muku allah ya ce a yanka saniya sai suka ce a tattafi sahi huzuwa in muka yi abin wasa ka ɗauke mu abin wasa an gaya ma da wasa muka mu sai sun hukun a ubu billahi ana kula min al ne yace Allah ya tsare ni in shi cikin jahili sai suka ce ko wani irin sani wani irin Allah sai ce to la falibun wala bikun a samu ba wacce ta tsufa ba kuma ba budurwar saniya ba yar dai tsaka tsakiya a yanka sai suka ce to mun ji katam tambayi Allah wani irin kala muna son son san kala sai aka ce ana son su nemo saniya ne yalo yalo wanda mu muke so sai ba kamar milik kala milik kala safra ba sai nemo ba sai suka ce ma hiya innal baqara tashabaha alayya to daga ƙarshe ne aka ce wannan saniyar la zalulun ba halittacciya ba ce da tafirul ard tana aikin gona wala tasjil ard ba ta shayar da shuka musallama lafiyayya ce ita aka nemi saniya irin wannan kaf sai abu mutum ɗaya aka samu mutumin kuma ya ƙi siyarwa da ƙyar aka sha kan sayar da zai siyar shi kan ba in an siyar an feɗe saniyar an cire naman ciki za a lallake fatan a cika fatan da dukiya da dinare sai a bashi shine kudin saniya suka ce sun yarda suka yi haka suka suka bashi aka hau naman aka buga mutumin nan ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni fa kun nabri buhu bi ba'diya aka dau naman aka buga ya tashi ya fada Allah ya ce kadhalika yuhyilahu al-mauta wa yuriikum ayatihi lallakum ta'qilun haka Allah yake tada batattu to malam su ne ba suka nemi suka kashe annabi Isa su ne Allah ya ce musu ku zo ku shiga wannan alkaryar su yi yaƙi suka ce ma annabi Musa Allah ya sauko duniya ya ɗauka kwabi ya je yaƙi kai da Allah ku je mu ba za mu ba izhab anta wa rabbuka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna da kai da Allah ku je ku yaƙi mu ba za mu ba tsakani da Allah annabi Musa ya sha wahala ko bai sha ba saboda haka kai ma kana jiri kai ba وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشرك نعم فقلت فقلت عفوا فقلت كينا لا جرم ما مساله إن شاء الله لا أرفع إليه بعدها حديثا بران أو قول غير مردائي إن قام النبي صلى الله عليه وسلم ده متفق عليه بخاري ومسلم استرويته وقوله تفسير في فتن شيء تفسير في أي هو بكثر الصاد أنا أي مصاد من كسر المهملة صاد والنبات ده تبو إرقر وهو شبه أحمر يتي ولي أبرني جاد جاد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يواتي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع إن عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث عليكم أنا السمالي yake cewa manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza arada Allah bi 'abdihi khairan idan Allah yana nufin bawansa da alkhairi ajjala lahu al-uqubata fi dunya Allah sai ya gaggauta maka uqubar sa a duniya kana laifi Allah ya ka a duniya idan ka ga kai laifi an kama ka hukunta ka a duniya ka gode wa Allah sau ne ka san idan kuma a ka yarku ka duba ka gode wa Allah shi ma sauki ka samu amma in ka ga sabo kuma kasa cikin yalwa ka yi sabo ka samu kuɗi ka yi sabo ka samu komai to malam Allah bai son ka shiga aljanna ne ka fara kanka kana neman kai yayi hakuri ya za ka samu ta alala ne sanun ni lafsa umli lahu inna kayyiman kar ka yarda Allah ya maka talala idan Allah yana son bawa da alkhairi Allah zai gaggauta mishi su barkatun a duniya wa idza arada bi abdihi shar in kuma Allah yana son bawa da sharri ya nufi bawa da sharri amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al Allah sai kyale shi cikin zunubinsa har ya damke shi ya saka mar da sakamakon zunubinsa ranar tashin kiyama to kaga in za ka yi zunubi a kama ka aika sauki saka yadda mana idan ka ga yau ka yi zunubi kuma ka zauna lafiya to gobe ka dawo ka ce ya Allah na yi laifi kuma ka yafe ni ka rufa min asiri kar ka sake samun kai na cikin wannan harka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna izal jazai lalle girman sakamako ma izal bala yana tare da girman bala. yanzu kai baka isa ka ce yadda kake addini yanzu cikin yalwa a kira sallah ka fito kana tsoro ko hankalin a kwance ka zo masallaci a samu kabbar sau fika a kira sallah ka yi sallah ba kai saka ce kai ma ladan sallah ka irin sallah ko abubakar wanda sai an leke leke sai an buya an je gidan marfad ibnu abi marfad a yi sallah ba kai saka hada ba saboda su sai an kuya a yi sallar kai kuma yanzu a zahiri za ka yi sallar a yanzu za ka so ka ce ni musulmi ne a lokacin kuma ba ita ba ai ba kai saka da musulunci ka ne yanzu da na ba inna izamin jaza'i ma'a min bala gwargwadon yanda Allah ya jarabce ka a addini da rayuwa gwargwadon yawan ladan karanar tashin kiyama wa inna Allah ta'ala kuma lalle shi Allah yanda yake idza ahabba Allah qauman idan yana son al'umma ibtalahu Allah sai ya jarabce su faman rabiya duk wanda ya yarda cewa wannan jarraba ce daga Allah ya yi hakuri ya jira har Allah ya kawo sauki Allah ya kawo buɗi falahun riba to shi ma Allah zai yarda da shi wa man kadiba wanda yayi fushi ya ta zage zage ya ta fada falahu saqab shi ma Allah madaukakin sarki zai falahu suqu shi ma Allah madaukakin sarki zai fushi da shi da ya Allah muna roƙonka ka sa muna cikin bayinka wanda za su yarda da kaddara saboda daga gare ka mai dadi ko mara dadi wannan hadisi imam musulmi ya rawaito kuma ya ce hadisi ne hakan daidai da za mu tsaya wannan gaba insha Allah sai mu tashi kan hadisi na arba'in da gobe insha Allah daidai da muka faɗa ubangiji ya sa mu kariya cikin lada kuskure kuma ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana Allah mu kace sarkin sarki ya mana duniya da lahira da ya ɗaukaka darajar mu ya kyautata rayuwar mu ya sa zama makoma a gare mu daidai da muke yi Allah na lokacin sarki ya samu sauri a kai kurakure da muke kuma Allah ya gafarta mana kuma ya hana mu yi nan gaba Allah na lokacin sarki ya samu na cikin bayin sa na gargaru Allah na lokacin sarki ya kyautata mana rayuwa Allah na lokacin sarki ya ba mu zaman lafiya a kasar mu da ba mu zaman lafiya a garin mu da dukkanin kasashen musulmai ya Allah ka ga halin da muke ciki wayon mu da iyawan mu da zai iya ba ya Allah kai kaɗai kai ka kai mana ya Allah mu roƙe ka ya Allah mu mun gaza shugabannin mu sun gaza ma'aikatan tsaron mu sun gaza ya Allah ba wanda ya isa sai kai ya Allah mun roƙe kai Allah kai ka iya mana da iyawa ya Allah duk wanda yake neman mu da alkhairi ka saka mishi da alkhairi ninkin ba ninki ya Allah wanda yake neman mu da sharri ya ubangiji Allah ka kare mu daga sharrin shi ka shirya shi ne shiriwa ne idan kuma a ilimin ka na zai mu ba ne shiriwa bane ya Allah mun roƙe ka ka cire shi a tsakanin اللهم إن الأعداء ضروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لنبي صالح اللهم إنا نسألك سلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا كريم اللهم سهل ختامنا وسهل عقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم خير ما سالناك يا ربنا فأعطنا وخير ما لم نسألك يا ربنا فاتبعنا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم